to za mu koma wajen malam abdul jabbar minti biyar ɗinsa algata malam batun cewa ɗaya-ɗaya ake ɗauka to me hikima ɗaukar ɗaya-ɗaya a lokacin da ba zai yiwu kai bayani ba shine alƙawo filiyar da ake faɗa abin da yake kawo dole eh, magana ta shiga cikin magana karatu ne da yake mai faɗi aka takure shi a amsa na ɗaya kenan na biyu shi yanzu magana da yake ta cewa an ce maɓalli ya datti a kisa ya kamata mu kaddara rai duk da na'am annabi ya cancanci girmama amma ba da irin wannan hanyar ba da farko ina son san na cikin nukudodin da nake son in an samu lokaci a tauna mu tsarkake musulunci wallahi jama'a duk wani hadisi da kuka sani da aka ruwaita annabi ya ce a kashe wani a kashe wanci an birma wa mace wuka da ɗa a ciki ya faɗo wata riwayar tagwaye ne sun zubo bayan ta haifa min ya'ayi zara ta kyawawa kamar lu'ulu'u wallahi duk ƙarya aka yi wa ma'aiki Allah ya umarce shi da afuwa afuwa yake in ka ji an taɓa annabi an kisa ba shi ya sa ba wasu ne a masu kishi amma mu daina nasabta kisa kisa kisa a yau ga na bata mana sunan addini yanzu mun ce maballin annabi yadda ta a kashe mutum amma yana cikin littattafan mu annabi wal iyazu billahi yayi wari kan a rufe shi amma mai faɗar wannan radiyallahu anhu mai cewa dan maballinsa ya datta a kashe shi mai ce masa yana ca da mutane su yi tsirarar shafa jikin jikinsu radiyallahu anhu mai cewa dan maballi ya yi datta a kashe shi mai cewa ya kwakumi annabi yana gogar jikinsa bai taɓa jin fata mai laushi yana sumbanta kashin annabi kuma bai taɓa jin fata mai laushin ta annabi ba shi kuma radiyallahu anhu wannan irin tunani ne wannan ni a gani na akwai bukatar zamani ya sauya al'amura sun zo sababbi kalubale ya sabunta mu tsaya lallai irin kowane zamani da kalubalensu mu ma ga irin namu shine mu tsaya a cashe a rege a fitar da ƙararren da aka cusa su cikin littafai domin a tsarkake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai sai wannan misalin maballi ya datta a kashe annabi ya wari radiyallahu ta'ala anil qa'il maballi ya yi datti a kashe annabi na sa mutum ya tsirara ya shafa shi radiyallahu anil kaili gaskiya da gyara kuma wallahi babu hadisin da ya inganta in za a zauna da ni zan rushe su duk dan na bi su annabi ya ce kashe wani dan ya zage ni ba a taɓa ba afuwa yake in an kashe ma ina da ruwan da suke nuna ya yi faɗa yadda Allah ya umarce shi haka yake babu wata riwa ta inganta annabi ya taɓa sa an kashe wanda ya zage shi ba mu ce bai cancanta a kashe ba amma mu daina bata ma'aiki Allah da tuba annabin an zage shi ba tuba wannan ridda ce kuma ina aka ruwaito ta maballin annabi da ta a kashe a ina annabi ya faɗa haka sau da haka magana ta gaskiya a irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda ni nake tambihi gare su kuma da hujjoji mabayyana kuma duk wanda yake son ya ji bayanai na ya tauna da ni ya gyara mun to ya waje ya zama ba zuwa zai yanzu ya tsaro kawai ya ce mun ke kaza ba yanzu cewa ake da ni kaza za ka ce a'a kamata yi a ce ga abin da ka faɗa mai dalilin ka na faɗa in ba don haka ba ba zai zama bukhari sufuli hudu sharhinsa na ibn al mulakin sufuli hamsin me a cikin sufuli hamsin ƙarin bayani yadda aka yi kaza kaza kaza na ɗauko can da can a haɗa wannan shi haifar da tafasiru da shuruhu wannan yau ni aka haramta min abinda na faɗa ce nuna gayansa da ba buƙatar duk wani tafsiri da ba buƙatar duk wani sharhi abinda masu shuruhu suke kenan ɗaukocin ɗaukocin ɗaukocin fito da ma'anar da babu ita kuma ta zama addini a tafi akai in an ce wannan ni na fara to duk a ƙone littafin sharhi dan abinda suka suka kenan kawai za a dubi me hujjar ka ta natijar da ka samu an same ta a hanyoyin da ka bi to wannan kana da magabata duk malamai ma haka suke a baka da hujjoji kwarara to nan ne matsala take amma ta kalma da kalma dan kalma bata zo ba ka faɗe ta dan haka wannan laifi ne to abinda da zamu rushe a addini Allah ya yi yawa da shi ballantana kuma wannan abin da suke faɗa wallahi duk akwai wallahi duk akwai kawai rashin bin abin a cikin tsari abin da shi daki daki a kawo kun ga an hana ta baki ga wasu na sawa yanzu aure ba sadaki ya sunansa aure ba sadaki ya sunansa kuma musamman sharaɗin da ya faɗa cewa ki aure ni yancinki ya sunan wannan in ka ce a'a duk dai aka yadda dani to ya zami da ruwayarsa da yake cewa mijin da ya ce an kashe kuma sadda za a auren annabi yake cewa in kin fi son mijinki ko magunsa ya za mu yi da wannan riwayar me yasa ba a tauna ta ba anan ta nuna a ƙarya mai maganan nan ko an masa ƙarya ko yana ƙarya cikin bida kuma ni ba ni ne ƙaryar nan bar waitowa kai ko dai shi ya yi ƙarya ko an masa dan amma dan ambali ya roto mijin da aka kashe din nan aka zo ana cewa sadakinki um, um, yancinki kuma shi annabi yake cewa da ita in kina son tafiya gun mijinki ne mijinki ne tafi malam madatai minti biyar ah, assalamu alaikum warahmatullah ah, a gurguje mala aljabbar ka yi kewayo kamar yadda ka saba yi a wannan zama gaba da aka gani amma zuwa yau baka fito da amsa ba ka yi wani yunkuri na so a ce ka ci gaba da yansa. na cewa ba maganar da aka ce ɗan giya dama jirwaye da kamar wanka ne to ya kamata yanzu mu haƙur da lafazin ɗan giya ɗin mu ɗauko jirwaye da kamar wankan da ka faɗa a cikin hadisin ka karanto jama'a su gani yadda za mutane za su yi kansa adalcin cewa e lalle wannan abun ga yadda al'amarin yake kuma daga nan mu sami yadda ka samu al'amarin watakila za mu samu magabacin kama a cikin wannan magana wanda har yau babu wannan lafazi kuma ya tabbata wannan lafazi daga gurin ka yake ba daga cikin hadisin manzon Allah ba ba daga lafazin da malaman hadisi suka rawaito ba sannan a ah, wayannan lafuzza da kake cewa hukunci idan ya zo na alkur'ani na hadisan manzon Allah na cewa ai wa mutum kaza ai wa mutum kaza duk karerayi ne musamman kisa to yanzu za mu da ayoyin alkur'ani wayanda suke da alaka da irin wayannan al'amura tunda Allah ya bada labarin a ijma'i shi ko ijma'i idan aka yi shi kaga ba zancen a ture shi domin Allah ya ce man yushaqir rasula min ba da ma tabayyana lahu huda wa yattabi gaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira saboda haka ba zancen a ce al'umma su haɗu akan wani abu sannan a ce ba zai yiwu ba wai a ce kore shi akai kuma ba ma zancen kisa ba ai ayoyi na alkur'ani suna ma ishara ga wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah ya ma kafarta baki ɗaya saboda me saboda wala in sa'altahum la yaqulun inna ma kunna nakhudu wa nal'ab Allah ya ce mai kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un sai Allah ce la ta'taziru kad kafartum ba da imanikum wannan malamai da sun tabbatar da wanda duk ya taba mutuncin manzon Allah to ya fita ma daga addinin musulunci baki daya saboda shi sa suka tabbatar da tuba ma ba zai karbi da gurinsa ba shi sa nake ba da shawara ga shi malam jabbar cewa waɗannan lafuzza tunda sun gagara a kawo su to a fito a tubar wa duniya duniya da san cewa eh abin nan da ya faru kuskure ne ba wanda baya kuskure a duniya ka fito ka ce kayi kuskure kan wayannan al'amuran wannan shine abin da yake akwai kuma kana ta ɗebo tuka wanda ba sa cikin mawdu'in da muke cikin sa wanda wayannan mawdu'an dukkan su kai da kanka yanzu misali irin hadisan da ka wuda su na cewa wato wani yana goga jikinsa jikin manzon Allah babu wani malamin musulunci da ya kalli wannan hadisin a wata fuska ta fitsara ko ta wani abu irin yadda kai kake kallo mana ko da hadisin ya inganta babu wani malami da ya kalle shi da wata mummunan manufa irin yadda kai yanzu kake hararawa kake nuna wa al'umma cewa ga abin da yake faruwa wanda cewa wayannan hadisai da kake magana kansu wasu ba su inganta ba wasu kuma sun inganta amma akwai kyakkyawan manufar su kyakkyawan lafazin su kyakkyawan fasirar su yadda profesa ya magana yanzu to amma kada ko su kana ta haɗawa wanda ni na ba da shawara ka tsaya kan maudu'in da ake magana kansa ba ka fita zuwa wani abu ba idan misali ka ce a cikin bayanin ka na dazu kana ba wa eh, rashid amsa to dai najeriya gaba ɗayan ta babu rashid a kano babu rashid kuma wayannan dama abin da malamai suke faɗa kenan idan akwai wata musifa a wani guri to kaka kawo ta gurin da babu in ma akwai kenan yanzu rashid din nan a wannan debate da ake da labarin an yi shi wata biyu kafin wata biyu da sakar nan kwata kwata babu hadisi a cikin magana ayoyin qur'ani yake taranjin ko ko a kana ga idan ka rushe hadisan manzon Allah su kuma yan qur'ani su ma za da su a wannan tattauna da suke sakar nan ta wannan wata biyu in mutum ya ji ta gaba ɗaya zai ji a kan ayoyin alqur'ani ne ba a kan hadisin manzon Allah ba Sau da kan na mai bawa shi malam tabbar shawara cewa ya duba Allah ya tuba duk wanda gan a wannan gurin wato hamasa ce ta manzon Allah ta kashe a wannan guri wanda duk aka gaya wa manzon Allah baka yana ji akan baya da zai ne Sau saboda in akwai yadda zai da hukunci a nan zai aiwatar da shi kuma na ba da shawara cewar a dawo zuwa ga Allah a tuba wannan shine kaida assalamu alaikum warahmatullahi to uh, wannan ita ce uh, gaba ta kusa da ta ƙarshe yanzu za mu shiga gaba ta ƙarshe amma wani tsokaci da zan yi wanda zan so duka ɓangarorin guda biyu su izina da wannan uh, amma musamman waɗannan wannan lafazi ya fi fitowa daga bakin shi malam jabbar shine cewa shi ilimin hadisi ba shaci faɗi ba ne ilimin hadisi ne abu ne wanda shi ke tabbatacce duk lokacin da ka yi da'awar cewa ai gaba ɗaya ma babu hadisin to sai ka faɗa mana a cikin malaman hadisi waɗanda suke tabbatar da hadisi ko kore shi suwaye suka kore hadisin suwaye suka tabbatar da rashin ingancin hadisin domin akwai littattafai da aka rubuta waɗanda aka tattaro hadisai na ƙarya da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa sun yi waɗannan littattafai da haka ba zai yiwu mutum kawai ya zauna ya ce wato misali ai babu ma hadisin ko kaza sai ya faɗi cewa malami kaza malamin hadisi wanda duniyar musulunci ta yadda da shi malamin hadisi ne ya kore wannan hadisin saboda ilimin hadisi babu shaci faɗa cikinsa saboda mu yi matukar hanci don kada a yi tafi a kan irin wannan abin nan da sauransu ko kuma tabbatar da hadisi wanda ake ba a kansa sai ka kawo cewa malami kaza da malami kaza ya tabbatar da wannan hadisi a bisa dalilai kaza da kaza in kuma kai ne kazan kana jin cewa wato misali ka sha ka ƙoshi a matsayin malamin hadisi sai ka faɗa mana wato misali abin nan eh, eh, method da ka bi a bisa tsari na ilimin hadisi ka tabbatar da kore hadisin wannan shine nasiha da nake so na yi mana gaba daya allah mu dace to eh, wannan gaba ta ƙarshe ban san waye zai gabatar da tambaya ba a cikin ku to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a jerin ni ne ni ne a jerin tambayoyin da aka yi wa malam jabbar wanda babu amsa a ciki gaba daya ga wani zance wanda shi ma mummunan magana ce wanda ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa anas dan malik shine ikewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kallon ya jingina kalma ta ragwanci da kalma ta eh, kamar mata maza da rashin sadaukantaka ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kalmomi manya waɗanda zan so malayi danna saboda al'umma su ji kun gani irin cin irin da ta alfarma da kaskanta mutuncin ma'aiki har da su magana wa annabi na cewa wa zai kora mu sun ba shi aljanna wa zai kora mu mutunci wai ya kuya kuma bayan mutum ba sai ya birto shi kuma da kunya kanka kunya kanka shi ya shi ya farga shi ya kai da ka shi koyo wata kanka ake kana ya ina nuna annabi mugun matsoraci ne ne wa yau haka ne tsawon da ƙarshe da wasu mutane sai da aka kakkashe da shi da mutanen makka duk suka ƙi shiga aka kakkashe mutanen madina ko kuma sai sannan cin kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya cewa ya da su fice da babban ku aka ci kashe su sai da aka gama kashe su sai cin kai ba mu kyauta musu ba yana yana buƙatar da musulmi wannan yana buƙatar da musulmi kan ma'aikin Allah ana sai ke sukuwa irin wannan lazari wanda na matsa gaba na ce muku ba kuma wata ruwa da suka kawo aka san wannan daga hukumar da suka ce to yanzu kun ga nan na ga muku abokinsa ne ga shi shi ma kuma za mu ji kuma da kuma shi ma kuma mutunci kuma irin wannan kokarin mai da annabi langon mata maza sun kududu shi ma za mu zo a ƙarshe waɗannan kalmomi da aka ji daga bakin malam abdul-jabbar tun da kalma ta farko wanda ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓuya a bayan eh, mijin babar anas dan malik shi kuma yana cewa koma koma koma koma ya mai da shi kamar wani yaro ina so ya nuna mana inda wannan kalma ta zo a cikin bukhari da muslim waɗannan miyagun kalmomi da malam ya ambata na surkududu langwai mata maza dukkaninsu zagi ne a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam wace ruwaya ce ta ba shi dama idin da waɗannan kalmomi zuwa ga fiyan halitta sallallahu alaihi wasallam tambaya ta uku a cikin jawabansa ya ce ruwayin anas suna nuna haka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tana so ya gaya mu waya ɗaya a cikin rayoyin anas da suke nuna haka ni kuma zan ka masa ruwaya ta anas dan malik wacce anas ya ce duk duniya ma babu wani mai karfi sama da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani jarimi sama da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tambayoyi guda uku zan mika abin magana zuwa gare shi ya bani amsa a kansu za a ba malam abdul jabbar minti goma ya ba da amsa akan waɗannan tambayoyi da magani a gonar yaro amsa tana cikin hadisin 1789 a nan ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi yayi yaƙi ufri da yau ma'uhudin fi saba'a, min al-ansar an fasa sahabbai sun gudu sai mutum bakwai suka ragu ansaru wa rajulaini min quraishin da mutum biyu quraish falamma rahiqu da suka gaji yaga kamar misali da a cin mai kale man yarduhum anna wa lahul janna wa zai zo koran mun su mana biyun da suke tare da shi sun gajiya aljanna ta tabbata gare shi wa huwa rafiqi fil janna fa taqaddama rajulun min al ansar wani balansari ya gabato fa qatala ta kutila ya tare su dan neman aljannan nan aka kashe shi summa rahiqu suka kuma gajiya fa qala man yarduhum anna wa lahul janna wa zai kure su aljanna ta tabbata gare shi huwa rafiqi fil janna aw fa taqaddama rajulun min al ansar fa qalat fa qatala hatta qutila falam yazil kadhalik bai gushe ba yana wa zai zo ya mai da su an ba shi aljanna wa zai zo ya mai da su aljanna ta tabbata gare shi hatta kutilar sab'atu sai da bakwan nan na ansaru suka aka kashe su duka faƙalar sulla lissahi bai sai annabi ya ce da abokan nan nasa biyu ma an safna a ba mu musu adalci ba da muka ta tura su ana kashe su cewa zai zo ba shi aljanna ba za a shiga aljanna ba sai an kashe kuma bayan abin da ya faɗa zai a zo a yin an yi ya ce bai adalci ba me ma'anar wannan wanda aka ba aljanna kuma a ce ba a yi mar adalci ba sannan uwa uba a ɗauko karatun daga asali ai sai da tabbatar da bai je udin nan ba ma tukun kafin mu zo ga kamata a biyo ta nan bai je udu ba kwata kwata bai je ta ba Uhud duk dan shekara 16 ma an tare shi a shekai ne ya koma a ta'arifin da yi shekarar sa goma annabi ya je uhud shekara ta uku aka yi ta shekarar sa sha uku ya zai je uhud sannan ummu sulaim da ya ce tana ɗibar ruwa tana ba mutane a bukharin yana nan mai ɗibar ruwa tana ba mutane in ji umar bin khaddab sunanta ummu sulaim ko ummu salid ya mori da ita ummu sulaim babarsa umar bin khaddab ya ayyana cewa ummu salidin sunanta ita ce mai ɗibar ruwa tana raba wa mutane saka dalilai da yawa da tuka da warwararsa da cewa bai ma taɓa fita yaƙi da annabi ba sai a khaibar duk sun nuna wannan riwaya tatsuniya ce ga muninta ya jama'a wai shin ko babu kalmar da na faɗa in an ci mutuncin annabi ba a kishinsa shi cin mutunci ba sunansa cin mutunci ba ko kalmar da na faɗa babu shin abin nan da aka cin mutunci ne ko ba shi ba ne sai mu kalluwa aka yi wa kagga ba ta rufe ido ko kullaci ko mazhaba ko wani abu irin wannan mu dubi haɗarin da ke fuskantar mu masu cewa matsala rigima tana wani waje wallahi rigima tana nan kwanan nan wani babban dan malami ta bayyana ya bar musulunci ya zama atheist kowa ya gani a shafinsa wanda yake kuma kan gaba kun faɗa da cewa mutane ba daidai suke musulunci ba yaya yau ana ta barin musulunci a cikin mu ana komawa ilhadi a ce matsala ba ta zo ba yaya yau tauraron dan adam ya haɗa duniya ta zama guguda ka ce abin da ake yi in ma ba a misir ake ba ka ce amerika ake abin da ake amerika da na misira ɗaya ne in dai ana kallo kuma bai kamata ku bar labarin wani ya tare shi ba kamata a cikin ku kuce tare shi yadda ni na baku labarin kun na tara kuka musa kamata ya ce ku kuka tara cewa wani ya tare shi dama ina dama za a ce duk zaman da aka yi da shi ma an tare shi ana an kure shi yana nufin duk a sauran an kure shi sadda nake cewa ina da eh, abin nan program din sana na 300 wani yake cewa ga na 700 a wayarsa saboda kan za a mana albishir da guda daya ina raguwar wanda ni da gani da ido na akan ma ka illa rahmatan lil alamin yadda ya kace kace da ma'aiki kan kuma hadisin can na yanka mutum 700 da aka yi a Bani Quraiza da shi ya kafa hujja ya rufe bakin kowa cewa waɗannan 700 ko yaƙi ba su je ba annabi cewa a duba mara duk wanda gashi ya tsiro wanda shi kansa haramun ne da farko kenan ta hanyar da annabi ya tantance yahudawan da ya yanka buɗe gabansu kuma wannan yana cikin mu manya sun inganta shi kuma na bincika maganar nan na bi ta daɗai ba a yi ta ba wannan in za a girmama masalan nan a sa rana mu zauna shin annabi ya yanka matasa 'yan shekara sha hudu sha biyar ɗari bakwai a banu ƙuraiza wallahi ba a yi ba ba da rantsuwa na dogara ba da hujja na dogara inda ana son a tauna ta a sa rana mu zauna a kawo riwayoyin ni kuma ba hanyoyin da na bi wannan gashin na ta maimaita dan uwa da ya magana yanzu bai iya tauna isnadin da na faɗa na hadisin da aka nasauta mu aiki kazaman magana tsaka auren na Zainabu bintu Jahash na ce isnadin na bogi ne gashi shi ana shirin naɗe guri malaman hadisi ba wanda ya magana ya tabbata min wai wannan isnadin iya wannan in ya tabbata Buhari yayi me matsayinsa su ba suka faɗa a koma a gani wanda aka rushe sun ninnin kashi a girma da abin da bai kai wannan ba shin gaske ne yadda na faɗa Buhari ya murda isnadi uku ya tada isnadi ɗaya shin gaske ne ibrahim dan dahman bai taɓa ruwaitar aunan da zai zanabu ba buhari ya sa shi akan sa. don kuma ya ruwaici abin da duk duniya shi kaɗai ya ruwaita shin gaske ne ibn hajar al-asqalani ya yi rawa baki uku guri daban-daban ko bai yi ba ga littattafan nazo da su ya kamata a musa a ci a buɗa don a duba a gani in akwai in ba wai misali ai kaga muhimman zantuttuka ne irin waɗannan ya kamata a karɓi gaskiya kafin a wuce ana cewa in tuba ni zan tuba ko masu haɗa isnadi su murɗa su nasauta annabi zuke labule da yaro tare da iyalinsa su ya kamata su tuba ba ni ba ni a gani na in zan tuba a zauna da ni abu na din yadda na bi daki daki daki a warware a shirye nake na tuba amma haka wannan jarife ne karatu na awa hudu ko awa uku da rabi kawai yanzu a zo a datso minti biyar a ce in tuba a ɗauko karatuna tun daga farko a warware min daki-daki wallahi zan tuba zan tuba amma ba a bi tsaloli na ba ba a bi nukudodi na ba ba a tauna al'amuran da na kawo an warware su ba ba zan tuba ba dan ba a tuba daga gaskiya ni kuma a gani na abin da nake kanan gaskiya ne a shirye nake in bashi sadda aka kawo hujjar da ta fita wanda abin da ban samu ba kenan zuwa yau dan haka ma sai aka yi ta tsalle tsalle na kudodin nan na nawa ne aka dauka kamata a ɗauko karatun daga asali da na ɗauko har a zo wurin da na zo a ƙarshe ka in faɗi kalmar da na faɗa wannan shine tsari na addini saka ni kiran da nake kafin a kira ni in tuba a fara tabbatar min da batan da nai wallahi zan tuba cikin garaje da gaggawa amma an ce da annabi yana shafa mutum na kore a ce in tuba ba zan tuba annabi ya wari kan arfe shi na bidin na warware maganan nan ƙarya ne kirkirar ta aka yi bayan shekara 60 in tuba daga wannan ba zan tuba ba sai an warware eh, yana wari a karfe shi annabi ya shiga khaibar ya sakwaye ta yaro dan shekara goma tana gogarsa tun da ya bi annabi hidiman nan aka dawo bai faɗi abu ɗaya da ya yi da za ka yi ba kama na safiya wannan abubuwan su ya ta faɗa an dawo madina raƙum yarin tuma da annabi kar aka ta ihu ana tsine wa na safiya qatalallahu yahudiya ka a haka annabi ya shiga ya shiga madina da na safiya wannan duk a gurina ba zan iya nasauta annabi su ba amma in ta tabbata haka yake sai in tuba amma bayan an kawo min dalilan da suke nuna eh an yi kuma haka yake amma ba a tauna su ba a daddatso iya inda aka ga dama kawai a ce min in tuba a minti goma kuma zan yi jawabi in ban ba in tuba fi sabilillahi ba a biyo hanyar da zan karɓi tuban nan ba a sake tsari malam kabiru minti goma assalamu alaikum tambayoyin da ne masa ya kasa nuna inda suke hadisin da kake cewa da magani a goyi na yaro gashi a takaddata na san hadisin na karanta shi abin da ka faɗa kuma babu a ciki ga nan mugun matsoraci surkududu langwai mata maza matsoraci a ina ana sai jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin sai fa akwai abu sannan ka kore idan aka duba babu to kai ne ka faɗe su ba ƙirƙira aka yi ba na biyu kana ta nana ta batun a biyo ta inda ka bi malam dabbar wannan littafi ne izahatu sitar an hadith hammin nabi sallallahu alaihi wasallam bil intihar raddan ala wasawis abdul jabbar lokacin da muka baka takarda ta muƙabala ka ce a biyo daga farko hadisin da ka fara magana shine wani hadisin littafi muka yi maka akai amma ka yadda a zauna ka ki batun ibn hajar ko bukhari ko kaza ya ƙarya nan karya talatin kai a matsala ɗaya wannan littafin gashi kashi kashifa iya abin da na tsakuro ba duka ba karya hamsin da ɗaya kai kuma ko yanzu idan kana so za a buɗe ga littattafan aska al'umma a da ka daina batun ihamin mutane cewa kai wai malam wannan malam ya ce kaza wancan yayi ƙarya wannan yayi kaza duk zantukan da kake hakaitowa na malamai ƙarya kake musu in fara da ibn hajar ɗazu kai maganar kake cewa ibn hajar ba batun aure i ba yanzu yanzu ka faɗi magana wanda za su ji wannan sautin za su ji wannan magana da ka faɗa batun mas'alar da na tattauna ta haja wannan fatuhul bari ne yan uwa musulmi gashi juz'in na tara a babun da buɗe mun wajen babun da ibn hajar al bukhari babu aqdul mar'ati nafsaha ala rajul salih da ibn hajar ya zo wajen fassara hadisin sai yake cewa eh batin ya hakaito magana ta ibn al-munayyir sai yake cewa qala ibn al-munayyir fil hashiya min lata'if al-bukhari annahu lamma alima al-khususiyyah في قصة الواهبة استنبط hadisi الحديث ما لا fihi فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه kai ka ce ba magana aure ba gashi a littafin wannan kenan ka ƙarya kai ibn hajar yanzu yanzu na ka faɗi wannan magana a wannan zaman da ake ciki wannan dubunnai ne littafin ka na muqaddimatul azifa gashi idan zan lissafa ƙarerayin da kai ibn hajar suna da yawa a ciki amma ba wannan muke ba shi sa ko ta kai ba ma bi ba mu ɗauko wannan matsala ɗin ba mu dawo matsalar da muke batu waɗannan kalmomi da ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu kallon mu da sauraron mu Anas dan Malik abin da ya rawaita na hadisi yana nuna sadaukantaka da jarumta ta annabi sallallahu alaihi wasallama bar ma malaman musulunci idan sun tashi babi na hadisin da ike nuni ƙarfi da sadaukantaka da jarumta na annabi hadisin anas suke sa a farko zan ba da misali kaɗan daga ciki kana komawa cikin sahih bukhari zaka ga da sahih muslim a sahih muslim kana koma zaka ga babun da yi babun fi shaja'atin nabiyyi alaihi salam wa taqaddumihi lil harb wannan shine babun da al-imam bukhari al-imam muslim ya ka hadisin Anas dan Malik hadisi na da 2307 shine kuma hadisin farko a wannan babun idan ka tafi sunan na ibnu maja yayi babi babul khuruj fi nafi nan ma hadisin Anas ya kawo shine hadisin farko idan ka tafi cikin sayi na Ibn Hibban nan ma zaka ga yayi babi ice zikirul bayani bi anna mustafa sallallahu alaihi wasallam kana min ajwadin nas wa ashda'ihim Ibn Hibban nan ma hadisin Anas ya sake kawowa kana koma cikin baihaqi cikin as-sunan al-kubra zaka ga ya ce babu shaja'ati wal jubn babin da zai magana akan eh, sadaukantaka da kuma mai ragwanta sai ka hadisin Anas dan Malik zan karanta hadisin Anas dan Malik ice kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas annabi shine mafi kyawun mutane wa kana nas mafi kyautan mutane wa kana ashja'an nas mafi jarumtan mutane kai yanzu ka ce Anas hadisansa suna ce annabi matsoraci surkudu langwai mata maza shi kuma Anas malamai suna ka hadisinsa cewa ya ce annabi shine mafi sadaukantakan mutane yanzu wannan shari kai masa ko kage idan ba kage kai masa ka nuna wajen babu wannan abin a ciki haka wannan yake a cikin waɗannan ruwaya da na karanta kuma shine hadisin farko da malamai suke kawa kuma abin mamaki ma Anas anai sake faɗar daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ice an ji hekuwa ƙara aka ji a garin Madina kowa ya firgita ana fitowa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai ko siddi babu akan akan dokinsa akan raƙuminsa ya dawo yana sha ku koma ku koma ku koma lam tura'u lam tura'u ku koma ba wani abu da zai same ku wannan ana suke bayyanar da daraja da sadaukantaka da jarumta na annabi sallallahu alaihi sabani yadda kake gayawa kake gayawa Haka nan idan ka ɗauko zantukan da kai gaba ɗaya wannan na ba da amsa akan wannan abubuwan da ka kawo a zantukan da kake yi misali saboda dole ba zai mu bar wani abu wanda yake kafa ce zai iya sanya mutane shakku ko kokonto ba maganar da yake nawa fatin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyaz billah bai rasu ba bai ba abin ne shi ba sai da ya wari ina kalubalanta sai kamun malami ɗaya da ya inganta wannan maganar malami ɗaya da ya inganta wannan muna nan da shi ka kawo abu na biyu ya kabatun cewa wannan ruwayar da aka kawo masa cikin bukhari bukhari ne kadai ya rawaito ta malam abdul jabbar kamar baka karanta ilimi na hadisi ba akwai babi na al-munfaridat wal hudan akwai hadisin da mutum ɗaya ne kada ya rawato shi hadisi ne na malamal bin niyat wanda yake jigo kofa fila a addini malamai suka ce za a fitar da mas'ala saba'in wasu ma sama da haka a ciki wani ya rawaito shi a cikin sahabbai sai na umar shi kadai ya rawaito cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ingantacciya shi shi kadai ne idan banda ruwayar da ba ta da inganci cikin abin nan gara'ibu malik na alimamu ali bin umar da rakudini da ya kawo ruwa ingantacciya guda ɗaya ce abu na biyu kana batun cewa wannan alimamu la'aini ya karyata ibn hajar wannan ka'ida na ɗaliban hadisi malamai suna gaya mana kalamul tsuwa wa wala ruwa zance na sa'anni al'imam al'aini da al'imam ibin ibn hajar sa'annin juna ne wannan ya rasu shekara ta ɗari takwas da hamsin da biyu wannan idan ban manta ba ɗari takwas da hamsin da biyar suna zamani ɗaya akwai sira tsakaninsu wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan to irin wannan zan tuka ka koma ka karanta littafi na tajuddin subki qa'idatun fil wa ta'dil wa qa'idatun fil cewa ba izina da irin wannan maganganu na malamai idan ba ka ba kowa sai ka soke shi cikin malamai saboda wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan kuma dukkaninsu malamai ne manya masu daraja a idanmu haka nan batun da kai na wannan ruwayar da kake cewa wani ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza yayi kaza yayi kaza malam jabbar ina so yanzu ka ga mu malami ɗaya da ya inganta akwai littafi na majma'u zawaid yanzu a karanta me yace akan wannan akan wannan ummu asim din me yace akan ta ice ban san ta ba kai mana bayani wace ce ita a cikin wannan ruwayar haka nan batu da kake na cewa utba ibn farqat ba a san shi ba wannan maganar ka ce mu kuma abin da addini ya zo mana da shi shine duk wanda aka ce sahabi ne ko dai mu ya zo a ruwaya akwai ka'ida na tabbatar da shi da malamai suka kawo ko tadribu rawi akwai yayi bayani akai amma tarjamomi na malamai da suka yi sun tabbatar da cewa Utba ibn eh, abu ne wanda yake rawi ne sahabi ne wanda yake sananne kana koma cikin dabaqatul kubra na ibn Sa'ad akwai tarjamar sa cikin at kabir na bukhari akwai tarjamar sa cikin Aljarhu wa ta'dil akwai tarjamar sa mu'jam sahaba na ibn Qane akwai tarjamarsa sa haddan ma amru ibn utba ibn farqad sananne ne yana cikin as na al-imam al-ijli sannan kuma akwai tarjamar a cikin Aljarhu wa ta'dil akwai tarjamar a cikin as na ibn hibban a da ka kai yanzu ka ce babu shi wannan zancen ka ne amma batu na ilimi bai isa ya kore shi ba domin ga littafan malamai waɗanda yake ya tabbata a, a cikinsu hakanan batuna e, batun cewa wai e, wasu daga cikin malamanmu ba su zo ba ina ga aikai ka bada dama ka faɗa idan kana so in sai mu danna maka kan cewa ka yadda duk wanda za a turo ma a turo maka amma da sharaɗin me ya zama da izinin wannan malaman ko malaman nan da izinin su muke zaune balle a ce ba wakiltar su muke ba kuma sun faɗa sun ƙara sun nanata duk abin da muka yi wakilcin su ne wannan kaga zancen ka zo kana cewa suna ina ba su zo ba wannan bai mata su bude kamata ma ka faɗi ta ba a wannan waje haka nan batun da kai na afuwan ayi mun afuwa batun cewa ana ta barin musulunci malam dabbar a kullum musulunci karuwa yake samu alhamdulillah shi yasa kullum muke faɗa a facebook idan ko a satin nan ko a satin nan a duba profile ɗina na facebook na yi shiyarin ɗin waɗanda suka musulunta kuma ko yanzu ka je turai babu wani addini da sa take ci kamar musulunci a kullum gaba yake ba wani wanda yake cewa baya musulunci yake ci kullum adadi mai yawa karuwa yake yi a tafsirai na malamai da azumi wannan ya zo ya musulunta waccan ta ta musulunta a karatuttuka na malamai wannan ya zo ya shiga musulunci yau wani kawai ya zo ya ce musulunci barin sa ake kaga wannan zance ne domin kullum adadin population na musulmai karuwa yake a duniya bari ma wannan rigingimin da ake na faransa yan kwanakin da mai janyo saboda shiga musulunci da ake suna so ya za su takilin din musulunci da yaduwarsa a ƙasar su ya sanya suka yi ta kokari na yadda su su katange musulunci kada ya mamaye su wannan sanannen abu ne ga dukkan wanda yake bibiyar kafafe na sadarwa na yau da gobe zai ga cewa musulunci karuwa yake samu ba raguwa yake yi ba abu na kusa da na kusa da na ƙarshe shine a kullum mu tsaya kan tofik kai kake faɗa a yi maka adalci kada a ɗauko abin da baka faɗa ba waɗannan zantuttuka su ne muke tuhumarka da shi matsoraci surkududu langwai mata maza ina suke a ruwaya anas anas dan malik ka ce haka ruwayansa suke nunawa assalamu alaikum